أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس وانا للتاتي na fannonin كان مع ma'aurata wallafar marigayi محمد siddiqu mashawi Allah ya ji ɗansa da rahama idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun cike ƙarshen shafi na casa'in da biyu da yau za mu tashi a farkon shafi na casa'in da uku tare da sabon darasi da malam ya masa unwani da cewa la takuni mannana la takuni mannana wannan ya janyo hankalin amarya da uwar gida cewa kada ki kasance mai goyi mannana siffa ce ta mace wacce take goyi daga manu mutum ya maka wani alheri ya zo yana goron sa maka Aini ne nan da ya kasa in ba dan nama ka za a za a yi kaza ya kaza gori kar mace ta kasance mai goyi ga mijinta wala yake kala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɓata sadakokin da kuke yi alkhairanku da kuka rika yi kar ku ɓata su bil manni da gori wal adha da cutarwa kai amfani da kyautar da kai wani ko alheri karka cutar da shi an fahimta ko da Allah jibe ta hijabin ma sai da muka bata ta sa amma ta zo tana mana iya yi ko kaza irin kai mace to haka in mace ta wa mijinta maybe magi ne babu sai ta siya ta daga goron ta mai ai ko jiya ma magi ne siya ko gishiri ma da ya kare wa kawa da ko shi, kaga wannan gori take kuma tana yin amfani da wannan damar tun da ta taimaka masa sai ta rika yi masa laifuka tana cutar da shi to kada ku yi amfani da wannan cutarwan da gorin ku bata za ku bata ayyukan ku na alkhairi gaba ɗaya zai lalace zai rubuce je Allah ce kallon da yin kuma da gori a Allah yadda yake yin kyauta ko yake alheri sai ya gori ko ya cutar to kamar wanda yake aiki ne don mutane su gani riye yake ba ya yi don Allah bai ya dama don wannan ne Allah ce kada mace ta haka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam yace ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله يكرم annabi ya ce mutane uku Allah baya kallon ranar tashin alkiyama dai musu magana sannan kuma baya tsarkake su kuma suna da azaba mai raɗaɗi a ranar alkiyama ka ji wannan su ko kuma azaba farko dai Allah bai magana da su ba zai musu magana yau ko da babanka ne ka zo kana daidai shi banza da kai akwai matsala ko ba ka ba kai masoyiyar kama matar ka in kana masa magana sai banza da kai sai ga akwai wani matsala ko abokinka to Allah ba zai musu magana ba sannan ba ma zai kalle su ba sannan ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai tsanani mai raɗaɗi sai ce min humul mannanu daga ciki akwai mai gori wanda yake yin gori cikin wa'annan mutanen an gane su mai gori daga ciki ma akwai matar da take tona asirin mijinta ko mijin da ke tona asirin matarsa abin da ya faru tsakanin su da dare yanzu ya gaba da labarin Allah ya shoka qala rajulun li ibnatihi ya'ibuha wani mutum ya ce wa diyarsa yana mata wa'azi ya ce ya gunayya ya ce diyata idan tafasta inda zaujaki yadan fansiha ya ce idan har kin samu wata falala a wurin miji, yadda shi ne falala ba na kin wa mijinki wani alheri kin sai mai magi kin sai mai sada ko gishiri kin mai wanki kin mai guga kin biya kudin makarantar yara ne ko wani abu dai haka na magani wani abu dai da kika yi ke idan kika yi masa wannan fansiya ya yake ki manta da wannan abu kar ki kika tuno shi kin dawo mai wani abu uba na gari ne yana iyasta wasiya in dai kin samu wani dama akan mijinki na yi ne alheri to ki manta da wannan abu kar ki rika tana shi qala ba'd al-hukama wani mai hikima yana cewa da bilihi ga yace ya bunayya ya kai dana la tazawwaj annana karka yadda ka auren mace annana menene annana yace annini a ba ni ne kaza ba mulmin ni kaza ni kaza ni ne ni ni ni ni to karka auren wannan mata ita ce annana sannan ya ce wala hannana da mai yawan korafi wallahi tallahi kaza kaza complain kullum to kusan duk wani lokaci ba ganewa za ka yi amma dai in ka zo bincike ka ga yadda uwar ta ya ga za ka fi da za ta buya Allah ya ka bincike to kar ka aure ta ita ma sannan wala mannana kar ka aure kuma mai buri ita ma wannan su bugu gunce kar ka aure mata mai irin wannan Allah ya kyauta. <laughs> ana ganewa ana ganewa gaskiya wani lokaci za ga an bugo mana waya kan bayani ba ka taba ganin A ba amma bisa bayanan da take maka za ka ajiye ta a cikin abubuwan na guda uku za ta bada wani za ka gane wannan ɗan kaza ce <laughs> yana faruwa ne to mutum yana bincike zai gane malam ya ce fal annana oke ga shi ma ya yi mana bayani ko ya ce annana ya ce allati ma ta zaujuha wa ta zauwa da ba da yake to wannan ana nufin wato wanda mijinta ne ya rasu ina fata ba daga ananiya din ba bane yace ce ma ta zaujuha wa ta zauwa da ba da sai ta wani auren fa hiya idza ra'at athani an gane wannan ko an ta limufaraqatihi al-awwal wa jaza'a ita wannan mata idan ta ga na biyun nan shi mijin nata kenan kai din nan saboda ta rabu da wancan mijin na farko wajen ra'a sai shi da cewa tana jin hausa ce da mijinta wancan ne da mijinta tsohon mijinta ne da yanzu kaza bana tana nuna wancan rayuwar na farko ya fi wannan da biyar da a nan kuma kamar ana kora auren zawarawa kenan ko ba su wani eh wani ya fiye lura da ce to ba zai arba zawara ba ko wanda mijinta ya mutu da ko da ma mai rai in aka kuskure kai din ba ka kai mijinta na biyu ba na farko ba kai ya ga sai a hankali yanzu da za ka riƙa tunawa ko ya ga abubuwan duk da ya kamata mace take so za ka samu matsala malam ya ce wal hannana allati laha waladun min zawjin sabiq wanda take da yaro daga hannuna shi kuma kenan an gane ku take da yaro a wajen tsohon mijinta sai ta fi son shi akan 'ya'yan da ta haifa a gidanka ta fi son wancan nan an fahimta ai laha zaujin sabis fahiyya ta alai tana shakuwa da shi mana takan kewar ɗanta a can gida kana so ta baka hankalinta a wa kullum maka da hankali saboda tana tsananin wancan ɗan naka na wancan gida an fahimta shi ne abin da ake nufi walmannana ya ce allati laha manun wasu ita ce wadda take da dukiya mai yawa fa hiya tamunnu ala ha kuma tana wa mijinta wato gori da wannan dukiyar ta da wakila fil hikima wani mai hikima yana cewa a azzawjatul mannana mata wacce take gori ta hinu tahinu ha tana kaskantar da mijinta ma'ana tana wulakanta shi hatta ta jibiruhu ala talaki har sai ta sa shi ya sake ta irin wannan take sa halanta ta sa har sai mijin ya sake ta ai ba namijin da zai ga arka mai gori na an taimake shi ko da an mai wani abu zan wajen تزوج رجل من امرأة كلما sai an تقول mutum wani mutum ne a wata mata ita kuma halarta shi ne duk lokacin da sai wani aiki sai ta rika cewa laqad fa'altu wa fa'altu ai na yi kaza nayi kaza nayi kaza fa ba biha wannan ya sa mijin ya fushi da wannan abu da take yi wa tsallaqaha ya sake ta wa akhadha yurabbilu qawla ash-sha'ir sai ya rika yin wannan waƙe yana maimaita waƙa na wani mai waƙe yake cewa afsadat bil manni ma asdaita min husnin laysa al-karimu idha afda bi mannani an gane ko ko afatta bil manni ma asdaita min husnin kin ɓata abin da kika yi na alheri da gorin da kike yi shi ne mana afsatta bil manni ka yi amfani da gori ka ɓata ne ma afdaita min usmin abin da kika yi na kyau duk alherin da kika yi kin ɓata shi da gori da ka laisa karimu idan afda bi mannani duk mutum mai karanci matukar ya yi karamcin nan shi baya gori ina fata yana nuna baya gori to duk wanda kaga yayi karanci kuma yana goranta to ba karimi bane ina fata ana fahimta Allah ya sa mu gyara kuma shirye mu gaba daya sai tambayoyi wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai zai iyaka da ya dace Bayan ya tsaya wa ya saboda akwai ya da take yanzu haka ita ba ta sha'awan aure saboda ba ta samu mijin da zai yi nuna masa jin daɗi da kulawa kamar wanda ma yake ba daidai ba ne an fahimta a shar'ance shi ne shi aure amma in dai za ta iya kiyaye dokoki ba za ta yi zina ba ba za kuma ta yi wasu abubuwa da suke kama da zanen ba an fahimta masturbation da sauransu ko wato ta shiga harkar dajiyar da sauransu aka yi da ba haramun ne na mutum da ya aure ya yanki ya ita akwai daga cikin magabata da yawa ba su aure amma dai yin auren shi ne a sani a halin da muke ciki a yanzu da fitintunu ta sai aure ya fita zauna ba tare da aure ba shi ne kariya a gare ta daga komai ma daga dukkan fitintunu da abubuwan da kabe su Allah ya kyauta tunda ai ba za ta zo ba za ta aure san ta ba zai aure ta ba ai shi a gani ba ne bane gaskiya za su ce aure kawai ta fito da miji ta can gidan miji wa alaikum salam eh sosai a ce gidan ta. ya ta mata a can ba kwarai tana gidan miji kuma ya kawo mijin ya zo ya tare da shi a gida a ba daidai bane gaskiya yi wata magana ya fi alkhairi kuma ban mamaki kila ta ga wani mummunan hali ne a wajen wasu mazan ita take tunanin duk mazan ma kila haka ne har shi kan shugaban zai yi haka shi ne yake mu'amalar iyaye in ta koya haka sai su ɗauka ita ma haka za a yi masa sun sai da iya an gane amma ba daidai bane a sa mata ido sai aure shi ba alkhairi in ma ta gidan wa a nemo mata sai da wani zai zo su ta sai ma za ta gane karatu an dan gaisa so dai su biyu an kana dan tafiya zai zo a daura aure sai ta fi hankali ma eh, za ta fi nutsuwa yadda aure ke tsar da maza haka yake tsar da mata mata da yawa an sha samun kitu wallahi a ɗauka aljanu suke da shi Sai lafiyar su lau wallahi kuwa aure ne kawai su karata da an masa aure kawai sun warke shi ke da cewa an warke shi ne babban rubiya Allah shi ne kyau na'am babu tambaya ko al'amar bana kina fi duniya hasara wa al'asirin ta akana kina da banna سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين